Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Kimanin mutane 52 ne suka mutu wasu 200 suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin Afghanistan a yau talata. adadin mutanen da suka rasu sakamakon mummunan harin bom da aka kai a ƙarshen mako a magadishu babban birnin Somalia ya kai kimanin mutane 300. 'Yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces ko SDF a takaice da Amurka take marawa baya sun ce a yau talata sun kwace raguwar sassan birnin Raqqa da ke ƙarƙashin ikon mayakan sa kai na ISIS. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban masu gwagwarmayar a waren kungiyar IPOP Nnamdi Kanu bai bayyana gaban kotu ba a yau talata. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Awwal Musa rafsan jami shugaban kungiyar da ake kira Sislak a takaice game da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ranar wayar da kan al'ummar duniya game da yaƙi da talauci. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Kimanin mutane hamsin da biyu ne suka mutu wasu ɗari biyu. Wasu ɗari suka jikkata sakamakon wani harin ta'addancin da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin Afghanistan a yau Talata. Jami'ai suka ce an fara kai harin ne lokacin da ɗan kunar bakin wake ya tada nakiyoyi da aka makara wa wata mota a kusa da cibiyar horaswar a Gardas, babban birnin lardin Paktiya. bayan tashin bam ɗin gungun 'yan ta'addan suka kutsa cikin cibiyar inda suka yi musayar harbe-harbe da 'yan sanda Daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin Hidayatullah Hamidi ya faɗa wa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da kuma 'yan sanda. Wata majiya daga gwamnatin yankin na Faktiya ya ce shugaban rundunar 'yan sandan yankin Turaliya Bidani na daga cikin waɗanda aka kashe a harin. Tuni ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin An dai kai wannan makamancin irin wannan harin a yau talata a barikin 'yan sanda a kudancin yankin Ghazni. Kafar dallancin labarai ta Associate Press ta ce akalla 'yan sanda bakwai aka kashe a harin. A ɗaya ɓangaren kuma adadin mutanen da suka mutu sakamakon mummunan harin bom ɗin da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a Mogadishu babban birnin Somalia ya kai ɗari uku. yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga harin da ake aza laifin a kan tsageren alshabab masu ikirarin musulunci dr abdulkadir adam shugaban hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya ya faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon fashewar sun kai 302 a harin da aka kai a mararraba hanyoyin da ake kira zobe. Gwamnati ta ce kimanin mutane 429 ne aka kai su asibitocin da ke yankin, kuma ana zaton adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru, wato waɗanda suka mutu. Fiye da mutane 30 ne suka ji mummunan raunuka waɗanda aka kai su tarki a jiya Litinin domin jinya, ciki har da wakilin murya Amurka a Somalia Abdulkadir Muhammad Abdullahi. 'yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces ko SDF a takaice da Amurka take marawa baya. Sun ce a yau talata sun kwace raguwar sassan birnin Raqqa da ke karkashin ikon mayakan sa kai na ISIS. Mai magana da yawun SDF wacce ta kunshi mayakan sa kai na Kurdawa da kuma Larabawa. Ya faɗa manema labarai cewa yakin da suke yi a Raqqa ya ƙare. Ƙungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil Adama ta Siriya wadda ke da gindin zama a Birtaniya ita ma ta ba da sanarwar IN taraka. Dakarun SDF sun afkawa babban dandalin wasanni shine wanda yake shine cibiya ta ƙarshe da ta rage hannun 'yan bindigar ISIS a birnin bayan kwato asibiti wanda suke amfani da shi a matsayin cibiyar kula da faɗace-faɗacen da mayakan sa kan suke yi. Tun a cikin watan Yunin bana ne dai aka fara yunkurin murkushe tsagerin daga ranka. wanda ya samu taimako daga jiragen sama na yaƙi da wasu 'yan agaji da rundunar taron dangi a ƙarƙashin amurka ta samar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun iraki sun mamaye karin filayen da ake haƙar man fetur da dama a kusa da birnin kirkuk a yau talata tare da garin sinjar a yunkurinsu na ƙara mamaye wuraren da kurdawa ke iko da su waɗanda ba su a yankunan su inda suke da ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai jami'an soji sun ce mayakan kurdawa sun janye daga filayen haƙar mai na bai hassan da abana wanda ya bai wa jami'an tsaron damar kama su Ci gaban na yau Talata ya biyo bayan kama ofishin gwamnan Kirkuk da dakaran suka yi a kyaftawar ido a jiya Litinin da kuma wasu muhimman filayen mai. Sojojin na Iraki da Amurka ta horas bisa umarnin da Firayim Ministan kasar Haidar Al'abadi ya bayar sun kafa tutar Iraki wadda ta maye ta kurdawan mayakan Fashmaga. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Litinin cewa yana tunanin kai ziyartar yankunan da aka haramta harkar soja da suka raba tsakanin Koriya ta Arewa da ta kudu a lokacin da yake shirin kai ziyara ƙasashen Asiya guda biyar. Trump ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin za mu duba a ziyarar wurin da ke aka girke makaman yaƙi masu yawan gaske a yankin da ake wa lakabi da DMZ. bai ba da amsa kai tsaye ko ziyarar tasa shigen wacce mataimakinsa Mike Pence ya yi a watan Afrilu ana yi masa fasarar a zaman takala ce ko tsokana ga kore ta Arewa. Kafar yada labarai ta kore ta Arewa tana yada yiwuwar Trump zai je yankin zirin kasar da ya raba Koriya ta Arewa da kore ta Kudu wanda zai ba da damar kallon cikin kasar wacce take saniyar ware. Ruwan sama da yanayin sanyi na taimakawa ma'aikatan kashe gobara a Portugal da yankin Galicia a Spain wajen yaƙi da wutar dajin da ta kashe kimanin mutane arba'in, Jami'ai a Portugal sun faɗa a ranar Talata cewa an ci ƙarfin wutar a yayin da a Spain har yanzu wutar na ci gaba da barazana ga mazauna yankin. Portugal ta fara alhinin kwanaki uku daga yau Talata. iskar guguwar ophelia dai ita ta ruruta wutar dajin da jami'ai daga kasashe guda biyu suka ce masu kunna wuta ne da gangan suka tada ta labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da Najeriya. Yau ce ranar da ya kamata shugaban kungiyar 'yan awaran ipop Nnamdi Kanu ya kamata ya bayyana a gaban kotu domin ci gaban shari'ar da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya. Amma Nnamdi Kanu bai zo kotun ba. To ko yaya aka kare wannan zaman kotun? Ga ƙarin bayani daga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. I'm telling the whole world to hear. Only referendum will stop the agitation. We can never stop the agitation. They will give us the referendum. Whatever they like, let them do. They can kill us all. We are ready to die. Irin hayaniyar da ya auku kenan a kotun tarayyar Abuja inda mai shari'a Binta Inyako ta yi zama domin ci gaba da shari'a tsakanin gwamnatin tarayya da haramtacciyar kungiyar 'yan awarin nan ta IPOB wanda Nnamdi Kanu yake shugabanta. Bayan an kwashi tsawon lokaci har na awa uku, Nnamdi Kanu bai bayyana a kotun ba. Abin da ya sa lauyarsa Ifeanyi Ejiofo ya ce akwai damuwa. Told Ejiofo ya ce mun shaida wa kotu cewan dole ne shugaban rundunar sojojin Najeriya Tukur Yusuf Buratai shine zai bayyana mana inda Nnamdi Kanu yake domin tun da ya kai su mame gidan su Kanu a ranar 14 ga watan jiya har yau ba mu san inda Nnamdi Kanu yake ba, ban san ko wanda nake karewa yana raye ko kuma ya mutu ba. Sai dai lauyan gwamnati Shu'aibu Labaran ya nemi a ɗage shari'ar tunda lauyan Kanu ba zai iya gabatar da shi ba. Abin da ya faru shi ne wadda ake tuhuma wato namdi Kanu kotu ta bada da belinsa saboda ya je jinya na rashin lafiya. An waye gari yau za a yi shari'a sai bai bayyana gaban kotu ba. To kamun nan kuma akwai wadda suka yi belinsa. musamman kamar sanato yana ya hakot a baribe wadda doka ya nuna cewa idan bai zo kotu ba to shi yana da haƙƙi ya kawo shi gaban kotu in ya kiya ya kawo shi ya yi sarandarin ɗin shi sannan kuma in baya so ya tsaya matsayin shawarti ɗinsa sai ya ba da sanarwa a kotu ta janye shi daga shawarti amma kaga duk wayannan abubuwan ba su faru ba to shi yasa muka kai kukanmu gaban kotu cewa tun da shi inam Kano ya kasa zuwa kotu ko kotu ta yi ribokin bel ɗinsa ko ko ta sa su waɗannan wanda suka tsaya mai su zo su rufana gaban kotu su faɗi dalilin da ya sa shi kanun baya kotu. Kotu ta ɗage zaman shari'ar zuwa ranar ashirin ga watan gobe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lau Najeriya. jama'a masu sauraro masu iya magana sun ce sawun giwa ya taka na raƙumi. Ɗazu-ɗazun nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wakilan gwamnonin Najeriya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin wanda shine gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari shine ya jagoranci wannan taron kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi ganawa ta musamman da wakilan gwamnonin ƙasar sutara. karkashin jagorancin shugaban kungiyar gwamnoni ta najeriya abdulaziz yari na jihar zamfara inda gwamnonin suka zo da bukatu daban-daban dangane da ƙara neman tallafi wurin shugaban ƙasar domin warware dimbin matsalolin da suke ci gaba da fuskanta a jihohinsu musamman abin da ya shafi biyan albashi da allowance allowance na ma'aikatan ƙasar ko da ke gwamnan jihar zamfara abdul aziz yari ya ɗauki lokaci mai tsaurin yi wa shugaba muhammadu buhari cikakken bayani akan matakan da suka ɗauka na kashe kuɗaɗen da aka basu a baya bisa ga ƙa'ida da tsari amma yana nuna cewar har yanzu akwai tsofaffin sukan da ke kan gwamnonin da ya sanya har yanzu aka kasa biyan waɗansu albashi na tattauna da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da damuwar da shugaba muhammadu buhari ya nuna cewa duk da irin makudan kuɗaɗen da aka tura wa jihohi domin sauke wa'annan nauyin har yanzu da kwai rina a kaba. To hakika eh, kalaman shugaban Muhammadu Buhari da ya yi a wannan taro da ya yi da gwamnoni kalamai ne masu nauyi. Shi kansa abin da ya nuna ma shi gani yake ai ba zai iya bacci ba idan har irin wannan nauyi na haƙƙi na jama'a ya rata a wuyansa kuma bai komai a kai ba. Saboda haka yace yana mamakin su yanzu su gwamnonin nan ya ma'aikata ke yi ya suke ji da nauyin ci da iyali da biyan haya da kuɗin makaranta na ayayensu idan har albashi ba za a basu ba saboda haka bukatar su shine dole fa a tashi tsaye a maganin wannan matsala ya nuna cewa eh, wannan asusu na musamman da gwamnati ta tsara na matsayi bai daya ko tara kudade bai daya kamar wata hanya ce da ake lillike kafofin da ake albazaranci da barna da kuma tattara hankalin kudaden gwamnati a guri daya wannan bayanin da ya shin yana nuna kamar yana fatar su ma gwamnatocin jihohi su yi irin wannan asusu ne ko mai ka fahimta eh to eh, in so samu ne kan hakika shugaban kasa zai so haka ai amfanin abin ya gani shi yasa yake nuna cewa shi fa wannan yaki da rashawa da cin hanci da ake yi da shi ba zai samu cikakken nasara ba idan har gwamnati bata mallaki kafofi ko hanyoyi da za ta san me ke shigowa gaba daya na kuɗa bai kuma ke fita a kowane lokaci ba saboda haka wannan asusu akawun na, na babban bankin najeriya da aka tattare duk kudin gwamnati aka ce a zuba a ciki shine kawai hanya da za ka duba kafa guda ɗaya da za ka ga kudin gwamnati nawa gwamnati take samu nawa take da shi nawa za ta iya kashewa nawa take kashewa kuma lallai kam gwamnoni za su amfana da wannan idan har za su yi shi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi bayan suka kammala ganawa tsakanin shugaba muhammadu buhari da kungiyar gwamnoni na najeriya da suka kai ziyarar neman tallafi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Madalla a gaida Umar Faruk Musa a shirin shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da shugaban kungiyar da ake kira CISLAC wato Awal Musa Rafsanjani akan yaki da cin hanci da rashawa. A yau duk faɗin duniya rana ce ta wayar da kan al'ummar duniya a kan kawar da talauci. Tarihin ranar ya faro ne ranar 17 ga watan Oktoba na shekarar 1987 a birnin Paris. A wannan ranar dubban ɗaruruwan mutane suka yi dandazo domin karrama mutanen da masifu iri-iri da suka hada da talauci da tashe-tashen hankali da kuma yunwa suka shafe su. Ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. bayanai na nuni da cewa tun daga wannan rana ce sai majalisar ɗinkin duniya ta hanyar ƙirƙiro kuduri na 47 mai lamba 196 ta amince da kasancewar ranar 17 ga watan oktoban kowace shekara a matsayin ranar kawar da talauci ta duniya da kuma gayyata dukkan kasashe da su keɓe ranar domin gabatarwa da kuma wa da kan mutane cikin tsare-tsaren gwamnatoci game da batun kawar da talauci ga sakon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ga al'ummomin duniya game da wannan ranar. Hello everyone. Today we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty. sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ke jinjinawa al'umma da kuma jaddada goyon baya ga kimanin mutane miliyan 800 da ke cikin kangin talauci a fadin duniya. Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict and the effects of climate change. Ya ce akwai wasu da dama da ke fuskantar matsanancin rashin aikin yi da na tsaro, nuna bambanci rikice-rikice da kuma canjin yanayi. Hakan na nufin a saurari ra'ayoyin mutane da ke zanne cikin talauci, sabida haka sai mu haɗa hannu domin kawar da talauci ta hanyar mutunci. Na gode. It means listening to the views and guidance of people living in poverty. Let us join hands to stop poverty altogether in dignity. Thank you. daga bisani na tambayi ra'ayin wani magidanci game da batun kawar da talauci alhamdulillah wannan muhimmiyar rana ce da allah ya kama kuma yana da kyau da majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana amma abin nufi shine kamar yanzu nan najeriya ana cewa mun fita ga talauci amma kuma dukkan alamu babu alamar cewa mun fitar ga talauci kuma talauci da alal misali a tsakanin yan najeriya a zuba takalmin kaza kenan mutuka raba sai dai a samu sauki yanzu kamar alal misali an na samu najeriya gwamnatin tarayya ta bada kudade a ba mutane hakkin su kamar su albashi da fensho da gratuity da waɗansu waɗansu an ta buka sun ɗan rage waɗansu kuma ko alamar rage ma ba su ba kuma suna nan sun rike waɗannan kudade ba mu san inda za su kai su ba tabbata talauci yana nan gangaram kenan to sai dai a gefe guda ɗaiɗaikun mutane da kuma zababbun wakilan siyasa kan bullo da wasu shirye-shirye domin ba da tallafin rage raɗaɗin talaucewa al'ummominsu. Rabi Lami da sabo mu ne ɗaliban wannan na alwakili da aka ɗauke mu kuma mun yi godiya sosai allah ya biya shi allah ya sa albarka a rayuwarsa da ta yan uwansa ya koya ni na koyi video editing sha allahu zai amfani ni za a ba mu da su system da kuma video camera din suna na. aliyu garba eh, welding and fabrication um, yau rana ne wanda da ku mun farin cikin graduation namu da ake yi gaskiya wannan sana'a na walda sana'a ne wanda na san insha allahu zan amfana sosai 100% a ciki kuma zai taimaka mana to na ji farin cikin wannan sana'an da allah ya sa dinci ci abinci a ciki taken bikin ranar kauda talauci na wannan shekara shine an yi kuwar ranar 17 watan oktoba don kawar da talauci hanyar zaman lafiya don tabbatar da al'umma dunkulalliya abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya magani annabin Allah na magani talakawa ma na gari ga dan tilan makula da su. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad a shirinmu na dare yau idan Allah ya kai mu za mu so mu ji ra'ayoyinku kan ranar yaƙi da talauci a duniya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan wasu matsaloli da noma da manoma ke fuskanta a Najeriya. inda wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranci zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan harkar noma a Najeriya. Malam Musa Labaran Wamba da ke zama a kawon kungiyar manoma ta Najeriya da kuma Alhaji Musa Ibrahim mai sharhi kan al'amuran noma. A wannan makon za mu ci gaba ne a daidai inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Alhaji Musa Ibrahim a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran noma. Sau da dama gwamnatin tarayya kan fito da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tallafawa aikin gona amma galibi mutane suna kukan cewar wannan tallafin baya kaiwa ga ainihin manoma da kuke kira grassroots a ƙarƙashin ƙasa yana karewa ne a aljihun wasu jami'ai da farko ka amince da haka idan haka ɗin ne kuma to me abin yi domin a samu ai abin da ya kamata Eh, wannan magana gaskiya ne kashi 75 cikin 100 masu amfana da ainihin eh, eh, taimakon gwamnati ke a harkar noma ba manoma ba ne ba kuma kungiyoyin manoman na an san su kuma an san ina za a je a same su su yi wannan noma sannan kuma ina ganin kuskuren da gwamnatin tarayya take yi ba ta tafiyar da ainihin ah, al'amari bai daya haɗi da gwiwa gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi saboda za ga gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin ta gina manomi tana ƙoƙarin ta tabbatar da cewa manomi ya samu abin yi an samu manoman nan da yawa domin sama matasa aikin yi amma sai ya ga a zahirin gaskiya a gwamnatocin wasu jihohi su ma sun fito da wani tsarin su daban wasu ma gonakin za su karbe a hannun manoma su ɗauko wani bako daga ƙasashen waje su ɗauki gonakin su bashi akan yayi wannan noman su kuma waɗannan eh, manoma namu 'yan ƙasa sun taɓe so kaga shirin da gwamnatin tarayya take so ta cimma kaga wani gwamna ko kuma wani shugaba a wani bangare ya rusa wannan abin so ina ganin idan gwamnatin tarayya tana son ainihin kuɗin su shiga a jihun manoma ya kamata a bi ƙungiyoyin manoman nan gaba ɗayansu a dunkule su a guri ɗaya a yi musu shugabanci kamar yadda ake shugabanci har ƙasa har zuwa mazaɓu sannan kuma a yi bincike a nemi shugabannin al'umma sun san suwaye manoma a cikin al'ummarsu sun san waɗanda ba manoma ba ne ba a tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa ya shiga a manoma ba ma'aikatun manoma ba malam musa labaran wamba wani lokacin ana ganin cewar kamar su jami'an gwamnati sukan haɗa kai da ƙungiyoyi irin na manoma maimakon a yi abu daidai amma sai a samu abin ba daidai ba kamar yadda ake zargin cewa lokacin zabar kuɗi a tallafa manoma da sauransu amma na ƙarewa ne a rajifin jami'an gwamnati da kuma shugabannin ƙungiyoyi me za ka ce dangane da wannan koke da wasu ke yi a najeriya to na gode kwarai da gaskiya a kamar yadda shi malam ibrahim ya faɗa wato ka gani akwai bayani da nake son yi wato na farko shine a magana kungiyoyi da magana kudade da za a taimaka musu dama tun daga farko in ka lura kuka da ake shine in aka ba da kudi ga manoma kudin ko da an ba da ya iso ga manoma waje mar da kudin da su a biya kudin in aka biya su lokacin da ya yi a mar da kudin ba za su mar da shi ba an jaraba wannan kama an experimenting an gani yana da wuya to shine mu yanzu da shawara da muka ba gwamnati shine in za a ba ku neman manoma abin da ya kamata a yi a bi ta hannu kungiyoyi da suna alaka da manoma kamar mu yanzu mu manoma ne ba wai wai wani don muna kungiya mu ainihin sana'a da muka gada kenan to shi abin da muke kuka da gwamnati shine in za a yi a samu ainihin manoman don wani wani kungiyoyi da muke kuka da ake magana din nan su gwamnati suke kirkiro wani kungiyoyi na yan uwa ko abokanensu in ya zo sai su ce su ne manoma a in za a bada kuɗi sai ga su aka bada kuɗin su ya kuma da a jihunsu don ba zai je wuri manoma ba amma mu kungiyoyin manoma da muna ta kama mu ba mu wani abin da muka sani sai zance noma da kuma yan uwa da muke noma da su manoman to ba za a zuwa a yi harka da mu ba gwamnati ba sa so su yi harka da ku ainihin manoman ba shi ɗan damuwa da muke da shi da gwamnati muke nan. Masu raro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda baƙin namu za su tattauna kan hanyoyin da ya kamata gwamnatoci su bi don tabbatar da ci gaban noma da manoma a duk inda suke. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga Sufiyanu Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA kiran da manyan 'yan kasuwar Afirka suka yi akan buƙatar ƙasashen Afirka su soke biza ga 'yan kasuwa haka ya yi daidai da fatan hakan zai kawo sauƙin kayan masarufi Sakon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya ya ce Assalamu alaikum wuri Amurka ku bani dama a madadin ni kaina da al'ummar unguwar Fantami da ke cikin birnin Gombe mu miƙa sakon ta'aziyar mu ga Sheikh Dr. Isa Ali Fantami sakamakon rasuwar mahaifiyarsa. Muna fatan Allah ya jiƙanta da rahama mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, amin muna fatan Allah ya kare afkuwar haka nan gaba amin da ƙarshe kuma sai sako daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro da Alhaji Burada da Patakson jihar Yobe sun ce fata alheri ga VOA Hausa sun ce fata alheri VOA Hausa muna jajanta al'ummar ƙasa Ivory Coast sakamakon hadarin da jirgin saman kayayi a kusa da gabar tekun ƙasar muna fatan Allah ya kare afkuwar haka nan gaba amin. thank you Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Tuga takaitaccen labaran duniyan kimanin mutane 52 ne suka mutu wasu ɗari biyu suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin afghanistan a yau talata jami'ai suka ce an fara kai harin ne lokacin da wani dan kunar bakin wake ta da nakiyoyin da aka makara wata mota a kusa da cibiyar horarwas a Gardes, babban birnin lardin Faktiya. Bayan tashin bom ɗin, gungun 'yan ta'adda suka kutsa cikin cibiyar inda suka yi musaya harbe-harbe da 'yan sanda. Daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin Hidayatullah Hamidi ya faɗa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da kuma 'yan sanda. a dai bangaren kuma a adadin mutanen da suka mutu a sakamakon mummunan harin bam da aka kai a ƙarshen mako a Magadishu babban birnin Somalia ya kai kimanin mutane 300 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga harin da ake aza laifin karasa kan tsagerin alshabab masu ikirarin musulunci dr abdulkadir adam shugaban hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya ya faɗa sashen somaliya na murya amurka cewa mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon bashewar sun kai 302 a harin da aka kai a mararrabar hanyoyin da ake kira zobe. 'yan tawayen siriya da ake kira syrian democratic forces ko kuma sdf a takaice da amurka take marawa baya sun ce a yau talata sun kwace raguwar sassan birnin raqqa da ke karkashin ikon mayakan sa kai na isis mai magana da yawun sdf wacce ta kunshi mayakan sa kai na kurdawa da kuma larabawa ya faɗa manema labarai cewa yakin da suke a raqqa ya ƙare Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu pete ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe